وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت برقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضاه ولك الحمد إذا رجيته ولك الحمد بعد الرضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء وسقم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا سابق النعم يا دافع النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عدل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا اجعلنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا دنيا وأخرى واشفنا من كل داء وسقم وجعل خير أعمالنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه إنك على كل شيء قدير اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم اشفنا من كل داء وسقم اللهم احفظنا من جميع الجهات يا رب العالمين اللهم هد جميع الأولاد والبنات والأهل والأزواج والزرية اللهم هدهم وسددهم اللهم أشوه من كل داء وسقم اللهم اجعله على سرادك المستقيم اللهم احفظهم واحفظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوداننا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da karatunmu cike a targhib wata tarhib wato akan shanin wato tahiya zuwa masallaci wato kwadaitawa a targhib fil mashayi illa masajid kwadaitawa ga yin tahiya ƙasa zuwa masallatai siyama fi dhulam balle ma lokacin duhu wasan lokacin duhu ya yi haɗari. don haka ya hilada wa ma ja a fi fadaliha da abin da ya zo game da falalar wannan yi wannan babi mun soma darasi a cikin wannan babi idan ba kumance ba to za mu ɗora daga inda mun ka aje shahinmu na ɗari ɗaya da sittin da biyu ga masu irin wannan وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الله ياتي كل صلاتي kullu salama kullu salama minan nasi alaihi sadaka kowace gaba ta mutane to mutum na da sadaka ga wannan gaba kowace gaba daga cikin gabobin mutum akwai abinda aka dora mai na aiki wanda zai da wannan gabar yace kuma abin na alaihi sadaka kullu yawmin tadalu fihi shamsu don nan da rana ta kullo ciki nai kamin rana ta faɗi ta adilu bainal ithnaini sadaka kai daidaita tsakanin mutane biyu to sadaka ne mutane biyu ne ka gansu suna rikici da wannan da wannan sai ka sulhunta su ka daidaita su to kai sadaka wato inu rajula fi dabbatihi fatamiluhu ka taimaka wa mutum game da dabba ta ka taimaka mai ka dora shi bisa gare ta aw tarfa'u lahu alaiha mata'ahu ko kuma kaya raye ka sun ya loda ga dabbar tashi sai ka kama mai ya loda sadaqatun shi ma sadaka ne wal kalimatu tayyiba kalma mai kyau ka gaya ma wani kalma mai kyau wani eh hankuri a ka gane cikin damuwa wani eh hankuri matsalolin rayuwa ka ji kajiyar da suke ita rayuwa haka nan na take eh hankuri to wannan kalma at-tayyiba sadaka ce duk wata kalma wadda shari'a ta ce to kalman nan wato ɗaya ba ce umarni da alheri hane da mara kyau tasbihi kama wada wani hadisi ya ce wa kullu tasbihatin sadakatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun wa amrun bil ma'ruf wa nahyun wa nahyun anil munkari sadaqatun to kun ga duk waɗanda kalmomi masu kyau kowannensu sadaka ne idan kana da kuɗi sai ka ɗiba ka yi sadaka in ba ka da kuɗi samu yi ka zanna ka yi ta subhanallah subhanallah subhanallah shi ma sadaka ne amma ko ka yi tasbihi kakka fasa yin sadaka da aljihunka in dai akwai wa bi kulli khadawatin yamshiya ila salati sadaka do wani tako da mutum yayi zuwa sallah to sadaka ne idan mutum ya haita zuwa masallaci ko ta ko nawa yayi shi a adadin sadakar da yayi shi yasa a baya in ba ce ba annabi ya yi tahiya sannu sannu zai na masallaci bai yi saurin tahiya ba yana tahiya sannu sannu ya ce so yake lada ta yawa shi yasa yaka tahiya sannu sannu saboda haka duk tako da ka yi zuwa masallaci sadaka ne in kana son lada da yawa ka taka sannu sannu wato mito la'aza ana ɗariƙe sadaka ka ɗauke wani abu mai cutarwa ga hanya wanda ka san yana cutar da mutane ka gane bisa hanya sai ka ɗauke tun bai cuta ma wani ba sai ka ɗauke shi da nan annabi ya ce sadaka to shi ma sadaka ne kun gani ayyukan alheri suna da yawa daga ciki har da tako da mutum ya yi zuwa masallaci duka alheri ne dama abinda ya yi komi tserawa bayan imani da Allah abinda ya komi tserawa yawaita sadaka yana cike abinda ya komi tserawa ga azabar Allah shi yasa kun kaga a kamar da za ku gani cikin wannan littafi cikin darasinmu za ku ga wani ya yi bada shekara saba'in bai yi sabo ko guda ba amma ƙarshen shekarar nan saba'in sai ya yi sabo guda sai ya yi sadaka da ɗan abin da bai kai ya kawo ba domin ya ce masa ci ya yi sadaka da ita guda biyu annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam sai aka zo awon aiki ne don labarin magabata na ya kaba mu wannan sabon da ya yi guda an ka auna ibadar nan ta shekara saba'in sai ta canye duk ibadar nan gaba ɗai shi za ana wuta da shi sabo guda ya canyi ladar ibada shekara saba'in sai mala'iku suka ce ya bincika babu wani aiki na alheri da ya yacce babu suka ce ya dai bincika ya ce to ya akwai shi ya yi sadaka da masa ɗa biyu sai aka ce to a ɗauko a sakamakon masa ɗa biyu a azaga sikeli an ka azaga sikeli sai ya rinja yi sakon nan sadaka ɗan masa guda biyu ta yi ibada shekara saba'in babu sadaka shi yasa kun ka ga da amadu ɗan hambali zai mutu a rahimahullah ya ce maɗanai abdullahi ya ce ina maka wasiya da hadisin mai A riƙa yi min mata ana mai sadaka ina maka wasiya da hadisin mai masa riƙa yi min mata ana min sadaka shi ya wasiyar da Ahmad bin ya yi lokacin da zai mutu saboda muhimmancin sadaka kuma in ta samu da masa ta samu in ta samu kuma mata a kyautace ta ka a yi ta wada wani ɗaya ka wani bikin ta a yi ta wada kowa yana iya cinta in ya same ta to wannan sadaka ita ce mafificiya saboda haka kun ga shi yasa wannan hadisi ya sautu duk ayyukan sadaka ne ya sautu. kulle yawamin ta taɗalo ofihin shamsu ta adilo bayna al’ifinaini sadakatun sadakata ɗai kenan wato inon rajula bi Bati fata amiluhu autar hawa alaiha mata ahu sadakatun wal kalimatu ɗaye batu sadakatun wa kulle haɗa watan yamshiya ila salati sadakatun wato miɗula a za'a na ɗariƙe sadakatun saboda muhimmancin sadaka kun ga waɗanda ayyuka duk da kun gaji annabi ya sauka ya zana sunansu sunanai sunansu sadaka rawahu al-bukhari wa muslim qawlu da yace salama as-salama bi dammi sini wa tahfifil lami wal mim maqsur wato huwa wahidun as-salamiyati gaba guda daga cikin gabobi salamiya gabobi da yawa sulama gaba guda wahiya mafasil asabi shine gabobin harutta ala abu ubaidin abu ubaidin ya ce huwa fil asali azamun yakunu fi farsil ba'is wato fi firsan ba'is wato asalin sulama wani kashi na da ke kasancewa fi firsan ba'is daga kohotan raƙumi wa ma'ana ala kulli azamin min izami ibn adam sadaka abinda amma na hadisi kowace gaba kowane kashi cikin kasar dan adam yana da sadaka ta'dilu bainal ithnaini kuma ay tuslihu bainahuma bil adl kai sulhu tsakanin su da adalci wato kaga mutane biyu na fada sai ka sulhanta su in an ce mutane biyu kamar mutanen biyu kai tsaye wanga guda na hada da wanga guda kuma ana cewa mutane biyu na faɗa ɓangaren jama'a biyu wayancan ɓangare mutum guda suke waɗanga ɓangare mutum guda suke sai ka shiga tsakanin su ka sulawarta su to kai sadaka wanda kun ga irin wannan shi na addu'a yanzu yanzu masu sulhu ba su da yawa masu ɓanna adda yawa yanzu lokaci na Allah ya kawo mu masu gyara ba su da yawa masu ɓatawa su adda yawa Allah ya kare mu to kai da ka je wannan karatu ka zama cikin masu gyara kar ka zama cikin masu barna tumi dola za a ne ɗari a yi tuniyahu ka nisanta ta wato ba idahu ka jaye ta nesa an ha ne ɗari ke daga hanya duk abin da ka ga yana cutarwa ga mutane in dai kana iya ɗauke shi to ka ɗauke akwai abin da kaka iya ɗaukewa akwai abin da baka ɗaukewa sai ka yi magana ka ga inda ka iske mutum ya sako mazurara ta ga hanya yana zubarwa yana cutawa mutane kaga sai dai ka yi magana ba ka iya ɗauke mazuraran nan ka mai shi ka wani amma dai kana iya magana kana iya diba ka gani in wurin da kaka iya magana na sai ka in ba kai sai ka bata ranka cikin zuciyarka wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu huraira ya ce lalle manzo Allah ya ce ala unabbi ukum ala ma yamhu bil khadaya shin kuna so in ba ku labari ga abinda Allah ya ka shahi kurakurre da shi kurakurran da muka aikatawa lailan wa naharan annabi ya ce kuna so in haɗa muku abinda in kun yi shi duk kurakurran nan yana goge su kuna so in gaya muku shi wa yarfa bihi darajati kuma in ya karkare kurakuran ku kuma ya ɗaukaka muku darajojin ku kuna so in faɗa muku abinda a haka nan wanda ka ɗauke muku ko abin nan a kurakuran ku kuma ya ɗaukaka darajojin ku qalu bala ya rasulullah suka ce eh muna so ya rasulullah qala isbagul wudu ya ala makari yace kammala alwala lokacin kyama lokacin kyama mutum ya tsaya wato lokacin sanyi mutum ya tsaya ya kammala alwala da kyau to wannan yana goge zunubai yana ɗaukaka daraja na biyu wa kasaratu ila masajidi yawan tako zuwa masallatai ko da nan ƙetaren gode bai haka gidanka yake ga ka ga masallaci kana iya samun lada da yawa in kai kasaratu fada tako da yawa ka tako ka yi laƙaƙin tahiya kuma ka ga ba za ka yi lakakin ya ba sai ka hito da wuri don in ba ka hito da wuri ba ka yi ta ya ko sallar ba ka samu saboda ka sai ka to da wuri sai ka yi talakaki ga tahiya don ka yi kasarato kuɗa ka yi tako da yawa illa masajidi wannan yana ɗaukaka daraja kuma yana karkar zunubai na uku wanti zaru salati ba da sala jiran wata sallah bayan an ƙare wata sallah idan aka yi wata sallah ko azzuhur ta mutum ya jira la'asar ya ƙihita amma in ya ƙihita ya tsaya shi ta zikirorin Allah ba wai ya yi kwanci ne ya yi kwana ko shi ta waya ba ya yi ta ibadar Allah in ya tsaya jiran wata sallah to wannan ma yana ɗaukaka daraja yana karkar zunubai. fazalikum ribadu fazalikum ribadu kuma ribadu wannan shine aka ce mu ribadi wannan ribadi aikin santiri yawo da daddare ko da rana ana hukun jama'an musulmi kada ne ya su haɗo musu wannan shi aka ce ma ribadi to kun wannan aiki na wanda yake mai muhimmanci don mai shi yana bisa ga a haɗari miyagu suna gani ya hana su su yi suka so to shi yasa shi mai wannan aiki ko mutuwa ya ba a ruhe littahi ne ana rubuta mai lada kamar wanda yake cikin wani hadisi ba a ruhe littahi ne idza mata ibnu adamu in kada amaluhu in da adamu ya mutu aiki ne ya yanke banda mai ribaki shi aiki ne bai yanke ba za a rika rubuta mai lada har zuwa radda zai tashi ranar kiyama wannan hadisi rawahu malikun wa muslimu wa tirmidhi wa nasa'i wa ibn majah maliki ya rawaito cikin wada da muslim sahihu muslim da sahihu tirmidhi da sahihu nasa'i da sahihu ibnu majah wa labadu lafadin ibnu majah anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam qala kafaratul khadaya hakika maza Allah ya ce kafara kurakurai da muke aikatawa dare da yini kurakurai na sabo da muka aikatawa abinda aka fara su izbagul ya ala makari kammala alwala lokacin kyama wato mutum ya daure ya kammala alwala lokacin kyama sadda aka kyamar ruwa waye malar akadami ila masajidi da aikatar da kawawu a tattaka da kawawu zuwa masallatai wantizaru salati ba'da salati da jiran wata sallah bayan wata sallah wannan shine abinda din ibn majah illa annahu qala sai dai Ibn maja cewa ya cikin wannan ruwa ya tashi ala adulluku ala ma yukaffiru Allah bil khadaya kuna so in shirya ku ga abinda Allah ka karkare kurakurai da shi wa yarfa'u bihi darajati ya ɗaukaka darajoji da shi qalu bala ya rasulullah suka ci muna so ya rasulullah sannan fa zakarahu sai ya wannan hadisi Warwahu ibnu majah kuma ibnu majah warawahu habban kuma ibn habban ya rawaito wannan hadisi fi sahihi min hadisi jabir cikin hadisin jabir wa indahu wajen ibn habban ala adulluku ala ma yamhu Allahu bil khadaya kuna so in shirya ku ga abinda Allah ka shahi zunubai da shi kurakurai ya shahi khadaya kurakurai da shi wa yukaffiru bihi dhunuba karkar zunubai da shi duka wa'annan ayyuka da kowa na iya yin su suna ka karkare zunubai gaba ɗai su goge ƙananan laihoka su karkare manyan laihoka wa ana ali bin abi dalib radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ka ala hakika manzo Allah yace izbagul wudu'i fil makarih kammala alwala lokacin kyama wa imalu aqdami ila masajidi da aikatar da kawawu a tattaka da kawawu ila masajidi zuwa masallatai Wanti zaru salati ba da salati da jiran wata sallah bayan an kare wata daga silo kaɗaya gasala tana wanke zunubai gasalan wankewa rawahu abu alawal bazar bi sanadin sahihin wa nabi huraira radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الله Abu huraira ya ce lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man gada ila masajidi wanda duk yadda ka sauko zuwa masallatai auraha ko yayi marece zuwa masallatai a addallahu lahu fil jannati nuzula Allah ya mai tana da masauki cikin aljanna Don wanda ya ce tattaka da kawahu ne da sai zuwa masallaci Allah ya tana da mai masauki cikin aljanna kun san nuzulu a baka masauki da abinci wanda kaka bukata shi an nuzul to an Allah ya tana da mai iri ne idan ya fita da sahi zuwa masallaci ƙasa ko ya fita da marici zuwa masallaci ƙasa an yi mai wannan tanadi filjanna cikin aljanna kuma aka yi mai wannan tanadi an yi mai wanga tanadi cikin aljanna kullama gada auraha duk sadda ya hita da sahi ko sadda ya hita da marici wannan masauki an tanada mai shi kun ga a ƙasa zuwa masallaci akwai alheri gare ta saboda haka dibi wanda ya kai yawa. kaga in ka zuwa da ya yake yiwa sai ka yi unwani da damar da kaka iyawa ka ɗan taka ƙasa ko ba kullum ba ko wani lokaci dai bayan wani lokaci in ka ɗan kwatanta kamar zunubban sun ɗan taru haka ka ɗan kwatanta kamar zunubban naka sun ɗan taru haka to sai ka yi ƙoƙari sai ka tattaka ƙasa zuwa masallaci kana ta yi bakinka bai buɗe ba kana yin abin da kaka iyawa har zuwa masallaci don a gafarta maka zunubanka a wanke maka su gasalan wankewa kamar wada hadisi ya ambata wannan hadisi rawahu bukhari wa muslim wa ghayruhuma bukhari da muslim da wani su da sun rawaito wannan hadisi wa ana bi umama radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-budu wa rawahu ila masajidi min al-jihad fi sabilillah tahiya da zuwa masallatai da tahiya da maraice zuwa masallatai minal jihadi yana cikin jihadi fi sabilillah duk wanda ka ga ya tsari zuwa masallaci koyaushe da safe da maraice to mai jihadi ne rawahu dabrani fil kabir min dariq al qasim an abi umama wa an burayda radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala bashir mashaina fi zulmi ila masajidi annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam wato kai bushara bashirin masha'in kai bushara ga masu tahi a ƙasa fi zulami cikin duhwai ila masajid zuwa masallatai to kai musu bushara bin nuri tam da cikakken haske yau malkiyama ranar kiyama duk wanda Allah ya yi mai muwafaka ya zama yana iya tattakawa da daddare cikin duhu ya tai masallaci ko da asuba cikin duhu to annabi ya ce a faɗa mai yana da cikakken haske rana kiyama wanda bai yankewa sai ya shiga rawa rawahu abu dawud wa tirmidhi wa qala hadithun gharib qala hafiz abdul azim hafiz abdul azim mai littahi kenan rahimahullah ya ce wa rijalu isnadihi thiqatun mazajen da suka ruwaito wannan isanadi dukkan su amintattuna dukkan su amintattuna warawahu ibnu majah bi lafdin min hadith anas kuma ibnu majah ya ruwaito wannan hadisi da wani lafazi na hadisin anas wato ya ruwaito cikin hadisin anas da wannan da wanga lafazin saboda haka kun gani a kowannen ku ya rika tsayawa ya diba a lokaci na yanzu ba irin da ba amma diba da kaka iyawa ka dibi duwa da kaka iyawa sai ka yi amfani da daman nan taka wadda kaka iyawa a wani lokaci ka hita da magariba zuwa masallaci bayan magariba cikin duhun nan ka tattaka zuwa masallaci to za a goge maka zunubban gana ka da kajiya idan kuma limamin kuma ya tausayi na ga ɗan duhu duhun nan da ya gushe ɗan tsinin nan da a saura yi iya unhwani da shi a ɗan duhun nan ɗan tsino tun da dai duhu an kace ba an ce abin nan duhu abin nan mai tsanani ba duhu dai an kace kun ga idan limamin kuma ya tausayi na yana jan sallar isha'i zuwa sallar asuba zuwa wani lokaci wanda kowa ka iya tahowa ya samu ko wani mugu da kabilar duhu bai tahowa sannan kamar da kuma gani a eh, cikin risala hasken nan wanda yake idan ka tsinke mutum daga nesa kana gane kowane na to kun ga haske ya fara bayyana kenan al isfaru al a'la kenan kun san shine ma'anar hadisin eh, abin nan eh, wannan rafi'u azbihu bi subhi fa innahu a'zamu li ujurikum kaffu ya salla asuba ku bari sai haskiya ya bayyana fawo fa innahu a'zamu li ujurikum shi ya girma ga ladaku wanda ya salla asuba sannan lada ta ta girma kun ga wannan umarni na ya basuwa shi ya taɓa yin sallah da duhu har mutum bai gane na kusa gare shi sai an sallama sai an sallama ka ka gane na kusa gare ka to wannan aiki ne na kusa wajen masu usulu a sunnoni guda uku na abinda annabi ya gani ana yi ya kyali sunna ta yana tunda ya gani ya kyali to sunna ta ta abinda ya aikata da kai ne sunna ta ta abinda ya ce a yi sunna ta ta to wanda ya ce a yi shi ya yi ƙarfi umarnin da ya ba su don shi in ba wata ƙari na ta zo ba in annabi ya ba da umarni to wajibi na a yi haka to amma yin akwai wata ƙarina sai a ɗauke shi daga wajibi zuwa sunna to amma dai shi ya yi ƙarfi to in limamin kuma irin wannan tausayi na yana aiki da irin waɗanda hadisai kun gani zuwa ƙarfe shidda saura minti goma sha hudu ko sha biyu haske ya bayyana kana iya zuwa masallaci ko kana jin tsoro kana iya zuwa kana iya tattakawa wa alaikum assalam Eh, in masallaci yana da abin da abin da ya kamata sai a yi abin da ya kamata sanar da mutane akai lokaci kaza za mu yi sallah kaza sanar da su akai lokaci kaza muka sallah kaza sai su sani in wani ya tawo bai cewa a yi ya kaso sai dai shi wa da an ka tsara amma in ba ku tsara ba kwatawa shi tsari ya kabai in ba ku tsara tsarawa aka yi eh, to in dai tsare yake sai a sanar da mutane kamin lokacin sallah yayi ko ka ba da sanawa jama'a ga kaza ga kaza duk sallar da kun ga tana da matsala sai ku ba da ta don kowa ya sani sai a wuce wannan matsalar saboda yanzu lokaci na in kana ganin kai ka abin nan kuma hitinar ci ba wai sai mai kuɗi ko mai mulki hitina ka shahuwa ba wani ƙaryan gada na ko karin kumallo bai ba kuma tana iya shahuwa ɗaya to saboda haka wajibi na ga limamai su zan masu tausayi su diba duk abin da ya shahi jama'a su dibo magana ingantacciya daga mai gida sallallahu alaihi wasallam wadda ta tabbatar da sauƙaƙa ma al'umma to a sauƙaƙa musu duk abin da an ka ɗauko sai a diba abin da ya zo daga annabi wanda ya sauƙaƙa wannan abin to a ɗauko shi a sauƙaƙa ma al'umma shi annabi azizun alaihi ma anittun harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim abin da ake yi kenan saboda haka ma mu na sana da matsala a shi eh domin wani gani ya kai Allah ya fara in ya zo masallaci yana jira shi yasa da tawa ta sai ina liman a tare sallah shi bai iya zama masallaci ganin ya kai Allah ya kware shi ya zanna masallaci ya san ya sai ta yi ta hira ta yi. ba bai da aikin da ya kai kamar mai yawan mutane ba. bai da aikin da ya kai don kun sallama aka yi kuna ganin da an sallama sai ku ga wasu sun yi ta ai wani da ya haita bai da inda zai na sai ga ya tsaye ya so sanan ya so sanan abokin hira ya kabila bai samu ba amma shi zaune cikin masallaci shi ibada ko alama da mu dai Allah muka roƙo shi mana jagora ya kyautace halayenmu da ɗabi'unmu kuma ya haɗa kanmu ya kare mu daga sharorin masu mu da shiri na ɓoye da na bayyane وعن ابي هريره radiyallahu الله عنه anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam وسلم Abu Huraira ya ce lalle manzo Allah ce sallallahu alaihi wa sallam. inna allaha la yudhi'u lil ladina yatakhallaluna Ilar masajidi fi wato Allah yana haskakawa laidi yana haskakawa lillazina yastakhallaluna ga wayannan da ke tahiya ayyasiruna suna tahiya ilaiha zuwa masallatai fi zulami cikin duhu Ilar masajidi zuwa ga masallatai fi zulami cikin duhu to allazina yatakhallaluna ilar masajidi fi zulami wayannan da ka tahiya cikin duhu zuwa masallatai Allah yana haskaka musu da nurin sadin yawmal kiyama da haske mai haske kwarai ranar kiyama ranar kiyama Allah zai ba su haske bayan hasken da ya ba su nan duniya rawahu tabrani fil awsani bi isnadin hasan wa nabi darda radiyallahu anhu anan nabi sallallahu alaihi wasallam qal man masha fi zulmatil layli duk wanda ya tayi a cikin duhun dare ila masajidi zuwa masallatai duk wanda ka taya cikin duhun dare zuwa masallaci to laqi Allah azza wa jalla bi nurin yawmal qiyamah ranar qiyama zai gama da Allah da haske Kunga wannan wannan wayannan ya ba su hana ka ya da hitila an da ka masallaci ba ai in ka ga mutum na ya da hitila ai duwa akwai duwa na an ka ce wanda ka taya ciki ne in ka ga mutum na ya da hitila ai duwa akwai yanzu mutum in dai ba haukace a yi ba yana bin hanya zuwa masallaci yanzu ya da ya jila yanzu ga ai ba zai yada ba sai dai in mahaukaci na to amma lokacin da duhu yake sannan na aka yada hitila don haka ga abin da dai an zahiri bai hana yada hitila ba rawahu tabrani fil kabir bi sanadi bi sanadi hasan wa ibn habbana fi sahi kuma ibn habbana ya rawaito cikin littafi ne wa lafzu qala lafzin ibn habbana cewa yi man masha fi zulmatil layli ila masajidi wanda ya tahi a cikin duhun dare zuwa masallatai atahu Allahu nuran yawmal qiyama Allah zai bashi haske ranar kiyama wa nabi wa mama radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam qala bashiril mudlijin kai bishara ga masu tahiya masu eh, tahiya cikin duhu ila masajidi zuwa masallatai fi gulami a lokacin duhwai almudlijina azahibina masu tahiya ila masajidi zuwa masallatai fi gulami cikin duhwai kai musu bishara bi manabirin min minan nuri da minbarori da za a za musu na haske yawmal ƙiyama ranar ƙiyama. yabza'un nasu wala yabza'una su mutane na jin tsoro amma duk wanda ka tahiya ƙasa cikin duhu zuwa masallatai yabza'un nasu mutane na jin tsoro amma su wala yabza'una su ba za su tsoro ba yabza'un nasu wala yabza'un mutane na jin tsoro amma su ba su jin tsoro kowa ka daurewa yana zuwa masallaci da ƙawahu ne yana tattakawa da ƙawahu ne lokacin da adda duhu to Allah zai kare shi daga tsoron ranar lahira gaba ɗaya rawahu dabarani fil kabir wa fi isnadi nazar amma ga isnadi nai, akwai abin tunani wato isnadin kenan bai inganta ba wa an sahal bin sa'd as-sa'idi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبشر المشاؤون في الظلم إلى مزاجد بالنور lalle masu tafiya a cikin dohoi zuwa masallatai su yi bushara bin nuri ta da haske cikakke yau mal kiyama ranar kiyama rawahu ibn majah wa ibn khuzaimah fi sahihi wal lafaz lahu lafaz hadisin lafaz abin na ibn khuzaimah fa abin nan wal hakim kuma hakim ya rawaito wa qala kuma hakim ci? sahihun ala shart shaykhain kama qala yace hadisin sahihi na bisa ga sharadin shaykhain wato bukhari da muslim kama kala kamar wada hakima ya faɗa kala hafizu wa qad ruya hadha alhadithu an ibn abbas wannan hadisi an ruwaito shi daga ibn abbas wa ibn umar kuma an ruwaito shi daga ibn umar wa abi sa'id an ruwaito shi daga abu sa'id na khudri wa zaid ibn harisa an ruwaito shi daga zaid ibn harisa wa aisha an ruwaito shi daga aisha wa gairi da wannan su da sun ruwaito wannan hadisi wanda ya ambata bushara ga masu tayi cikin duhu wato lokacin abin nan sallah a lokacin sallah suna tattakawa cikin duhu suna isa cikin masallaci Allah ya gafarta mana wa nabi huraira radiyallahu anhu abu huraira radiyallahu anhu ya ce ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam za Allah ya ce almasha'una ila masajidi fi bulami masu tayi a cikin duhoyi zuwa masallaci su taka ƙasa ulaika alkhawadun fi rahmatillahi ta'ala waɗannan mutane na daga kutsawa cikin rahmar Allah wato gaban su rahmar Allah bayan su rahmar Allah gaban su da bayan su duk rahmar Allah ta lullube su kun ga wato wannan ya nuna muhimmancin tahiyar wato hawaduna sun kutsa kamar kaga ga a kate gulbi ka noce kaga ka kutsa ciki gabanka da bayanka Saman ka da ka, duka ruwan ne to haka nan waɗanda sun ka kutsa ciki rawahu ibn majah wa bi isnadi amma cikin isnadin hadisin akwai wani da aka ce ma isma'il bin rafi ta kallama fihi nasu malama hadisi sun yi magana game da shi wa qala tirmidhi da Abu ba'd ahli ilm tirmidhi ya ce wasu malamai sun na malam isma'il bin rafi wa sami'tu muhammadan kuma na ji buhari ya ni al-buhari ya kulu, huwa sikatun amma ni naji ji buhari ya ce a shi muhammad bin isma'il rafi'in wato huwa sikatun amintacce ne muqaribul hadisi hadisi ne makusanci na wato hadisi ne bai da matsala hadisi ne ingantacce ne in ji bukhari amma tirmidhi ya ce wasu malamai sun yi magana kai ne amma dai bukhari ya ije magana su ya ce hadisi ne ya inganta وعن ابي امامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال man kharaja min baitihi mutatahhiran wanda ya fita daga gida ne yana da alwalla. sai da ya alwala daga gida ne sannan ya hito ila salatin makatuba zuwa sallar tafarilla ku rika yin alwalla da gidan in za ku hito masallaci don ku kama lada mai yawa in ka zo nan masallaci kai alwala kayi sallah ta yi babu matsala amma tsakanin sallaka da wanda ya yi wa alwala da gida ya tsawonin ya wuce da nan zuwa makka tsakanin sallaka da shi ya wuce da nan zuwa makka amma sallar kowa ta yi babu matsala to annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam man kharaja min baitihi wanda ya to daga gida ne tsahiran da alwala ta yi. ila salati makatuba zuwa sallar ta farilla fa Huka ka ajri hajji al lada ta daidai take da lada wanda ya alhaji wanda ya dauki harama da haji wanda yanzu haka yana cikin aikin hajji ba iya kan lada kenan ba to daidai suke da shi ka gani sallar ka tayi idan ka ta wannan kai alwala amma kai da jin ga lada da ka ji an bashi ka san ba ku kusa da shi ba kusa kuke ba yayi nesa da kai ya ci gaban ka sosai wa man kharaja ila tazihi wanda ko ya fito gida yayi alwala da gida ya hito zai na masallaci dan shi nafila sallar duha tasbihi duha sallar nafila ta duha in an ce a tasbihu na duha ana ce mata tazihi amma ba ita ɗaya ba dukan salloli wanda ba ta la ba ana ce mata tazihi la yansibuhu illa iya babu abin da ya sai da ya wahal sai ga tahiya da gida illa iya sai zuwa masallacin nan don ya yi sallar farilla ko kuma don ya yi sallar nan ta nafila shi ɗaya sai da gida ba kasuwa zai na ba masallaci ɗaya zai na shi sallah to shi ko tun da sallar nafila ta to shi ko fa ajiru ka ajirin mai lada sai kamar lada mai umra kun gani wannan hadisi hadisi ne da ya zo da abubuwa kun gani wasu hadisai sun ce sallar nafila a cikin gida ta yi to amma wannan hadisi ya ce sallar da in dai sallar duha ta to mutum ya hete ya masallaci ko wani wuri dai ba ba gida ne ba shi ta yayi tunda kun ji wanda duk ya to? ya yi alwala da gida ne ya yi zuwa sallar duha yana da lada kamar wanda ya ɗauki harama ka ajiyar mu'tamiri kamar ladan mai umra fa ajruhu ka ajiyar mu'tamiri lada ta kamar ladan mai umra to kaga kana iya haɗa waɗanda yini guda in yi niyya da sahi kamin rana ta yi zawali sannan aka sallar duha da sahi kamin rana ta yi zawali kaga kana iya hitowa wannan lokaci ka tai wani masallaci ka yi sallar duha ka kammala da umraran nan sai ka dawo gida in azur ta yi ka yi alwallah ka tattaka da ƙawahunka ka tai masallaci ka kammala da hajji kaga rana guda baka samu zuwa makka ba amma dai ka samu kammala da makka saboda haka yana da kyau ga kowanne daga cikinmu ya yi abin da ya ka iyawa kun ga kenan wanda ya samu salloli biyar duka ƙasa ya takawa yana tattakawa ƙasa yana zuwa masallaci ga yini salloli biyar asuba Azur, la'asar magariba isha'i kun ga ya samu lada hajji guda biyar ga yini kai kana ta damuwa baka taimaka ba wani ma zuwa makan ya kaiwa ka yi shi lada inda ka tsara waɗanda don ga sunan kuna gani bakin gidansu ko masallaci ba su zuwa ko masallaci ba su zuwa mai yawa ga alazainin kuna gani zuwa bakin gida nan suka salla bakin gidan waɗanda ma ya kunga masu in inda babu uzuri ka yi zaune bakin gida ka yi salla inda babu uzuri ai mai sabona to kana ta bakin ciki wani ya taimaka taimaka ila ma ka yi shi don shi kaga ya ta yayo sako shin yasa kuwa ganin wani ya ta yi aikin hajji ya dawo ya komawa da yake babu canji ya komawa da yake to hajjin nan bai yi ba shi hajji da umra wato suna karkare zunubi suna karkare ah, talauci da tsaya idan ka ga mutum ya ta ya dawo ba ka ga ya ta ta rage ba har yanzu yana nan matalashi ne to wanke ka game da shi bai yau hajjin kwarai ba bakin ga kasa ya salla. ko cikin ɗakin su babu uzurin komi kuma wa salatan ala isri salatin yin sallah bayan an ƙare wata sallah kamar ka yi sallah a ka jira la'asar lalagawan bainawa babu surutai surutu mara kyau tsakanin su babu kana nan masallaci kana ta alkaru ba surutan banzawa ka dauke waya kai ta surutun banza ba shi ba kai ta zikiri dai annabi ya ce kitabun fi illiyin wannan hukunci na cikin illiyin wato abin nan lada ce abin nan tukutabu lahu ana rubuta ta takatubu hul mala'ikatu takatubu lahul mala'ikatu bis samawati ula mala'iku za su dauki wannan aiki su sai sama madaukake a can illiyin su rubuta lada ta kun ga ya ci gaba da ya tsaya jiran wata sallah bayan wata to ko da sau ɗaya ne wata rana ka samu ka tsaya masallaci yanka ya zo ka tsaya ka jira la'asar ko ya kai magariba ka jira isha'i Kadiba dai ka ga wani masallaci ne ke kamin ka tsaya ka tsaya kadiba da kyau kaga masallacin yana tsayuwa yana tsayuwa nan da daddare in yana tsayuwa tsaya in bai tsawa ta inda ka tsayuwa don dai ka samu galadar ko ba kai kullum ba dai a ce dai ala aƙalla dai lokaci ba lokaci kana ɗanyi domin tun da kun ga zunubban ba bare su muka yi ba ga munan muna ta yi 'yan Najeriya muke. Shugabanninmu ba su bari ba, malamanmu ba su bari ba, a masu kuɗinmu ba su bari ba, kun eh, kamata ya yi mutum ya rika diban inda gulbin wanki irin wa'annan zunubbai suke rika nan zagayawa ya wanki, tun da dai kullum kwaɗin na aka yi. Wani ya wani. amma najeriya kuna ganin wadda take tunda komi kake babu mai hasi ma sai ka bari in kake bari a kai ka kotu ta hukunta ka shi yasa wanda duk ga ya bari imani ne na yasa ya bari to a rika kodibin inda aka yin wanka a wanke wannan zunubin to a rika zuwa can a wanke ya ku jama'a gurgudun wanda aka iya wa ku lura da waɗanga abubuwa da aka karkare zunubai da su ku yawaita su rawahu abu dawuda min ɗariƙi alƙasim Ibin abdurrahman an abi umama ya ce tasbihu duha yuridu salatu duha sallar duha ya kani da ya ce man kharaja ila tasbihu duha ya ce yuridu salatu duha sallar duha ya kani wanda ya hita zuwa sallar duha wa kullu salatin yutadawwa biha duk wata sallah wadda ke da tadawwi an kai da ita ba na ba farilla bace tadawwi na ganin dama wa hiya tasbihun ana ce mata tasbih wa subhata ana ce mata subha kaulu da yace la yansibu ya hito da gida zuwa sallah a farilla salatu makatuba ko ya hito da gida zuwa sallah salatu duha la yansibu babu abin da ya kawa sai ga tahiyar ga da ya kai ƙasa wagga wahala da ya kai yana tahiya ƙasa babu abin da kawa sai ga tahiyar ga ai ta yutaibuhu babu abin da kawa sai sai sallar ga tafarin na, ko sallar ga ta dawa ita zai wani wala ma ja illa zalika la yunsibuhu illa zalika ba abin da yasa ya kawo halatta ya ga sai wannan wannan saba bi fatayan nuni wasali muhammala jami'an huwa ta'ab in an ce an nasabu kowane bangare na nasabu ma'anarsa a ta'ab wahala wato babu abin da layin sibu ai babu layin tsibu babu abin da kawala sai ga tahiyar da sai face abu ɗaya wato zuwa sallar ga ta farilla ko zuwa sallar ga ta nafila shi ɗaya ne abin da ya wala sai ga tahiyar da wa anhu radiyallahu anhu Ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala hakika manzo Allah ya ce salasatun mutane uku kulluhum daminu ala Allah kowane Allah ya lamance mai da alheri mutane uku kowane lamani na ga Allah Allah ya lamance mai da alheri mutane uku Allah ya lamance musu da alheri ne su waɗanga mutane a kowanne guda daga cikinsu in asha in dai ya rayu bai mutu ba ruzika za a bashi arziki wa kufiya za a bashi kariya ga abin da yaka tsoro wa in mata in kuma ya mutu a dakhalahu Allahu aljanna zai shiga da shi aljanna cikin mutanen ga uku da Allah ya lamance ma ya lamance musu in sun rayu zai ba su arziki ya ba su kariya da tsaro in kuma sun mutu zai ba su aljanna na ɗaya. wanda Allah ya lamance ma da arzikin duniya da tsaro da kuma aljanna in ya mutu na ɗaya man da kala bai hu fa sallama wanda ya shiga gida ne ya ce assalamu alaikum ba huwa daminu Allah. shi lamuni na ga Allah Inda dai har ya rayu Allah zai raya shi ya bashi arziki kuma Allah ya bashi kariya wa kufiya na biyu wa man kharaja ila al-masajid wanda ya fita zuwa masallatai ila al-masjid wa man kharaja ila al-masjid wanda ya fita zuwa masallaci wa huwa daminu ala Allah shi ma lamuni na ga Allah in mutum ya fita zuwa masallaci to Allah yana da lamuni gare shi Allah ya amince mai zai bashi arziki da wadata kuma ya bashi kariya da tsaro in kuma ya mutu kamin ya kai masallacin zai bashi aljanna fa huwa daminu ala Allah mutum na uku wa man kharaja fi sabilillah mutumin da ya ta zuwa aiki fi sabilillah zuwa jihadi ko zuwa makaranta ya karanta ko a karanta shi wa huwa damin ala Allah shi ma Allah ya lamance mai da wannan lamunin wato ya bashi arziki in ya rayu in dai saboda Allah ya duk waɗanda abubuwa sai kai niyawa innamal a'malu binniyati saboda haka duk ga ayyuka sai mutum yayi niyya ku lura da su wanda ya yi wannan niyya yana shigowa gida ne ya ce assalamu alaikum sannan ya shiga to yana da wannan lamarin wanda ya ta zuwa masallaci ya yi niyyar zuwa masallaci ya taka ƙasa saboda Allah yana da wannan lamarin wanda ya ta zuwa wajen wani aiki na jihadi yana da wannan lamarin rawahu abu dawuda wa ibn habban fi sahihi wa a ahadithun wasu hadisai za su zo min hadha nau'i cikin wannan nau'i fil jihadi a sha'anin jihadi wa gairi da wani sa insha Allah ta'ala yace ya Allah ya so akwai hadisai da za su zo babin jihadi don kun ga ya ce wa man karaja fi sabilillah ai jihadi kenan to babin jihadi irin wa'annan hadisai za su zo suna da yawa wa an salmana radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala Salman radiyallahu anhu ya ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda fi baitihi do wanda ya alwala gida ne ku lura da alwala gida in za ana masallaci tana da muhimmanci man tawadda fi baitihi wanda ya alwala cikin gida ne fa ahsana wudu'a ya kyautace alwala ko yayi ta da kyau summa atal masjida sannan ya zo masallaci fa huwa za'irullahi wannan ziyara Allah ya tawo Allah ya kawo ma ziyara wa haqqun ala mazuri ya zama wajibi ga Allah da aka kawo ma ziyara wajabci na rahama an yi ma za'ira ya karrama mai ziyara ƙa'ida ce ta Allah annabi ya ce ya zama haƙƙon ya zama haƙƙi ba ana nihi kana da Allah haƙƙi ba amma dai rahamar Allah Allah da rahama ta shi ya wajabta masa ya baka wanga haƙƙin duk wanda yau alwala ya zo da gida ne ya zo masallaci kun ga mantawar da a fi baitihi fa ahsana wudu'a summa ata masjida kun ga kamar yanzu wannan tahowa da mun kai ana ba sallah eh, abin na za mu yi ba yanzu inda lokacin sallah na kamin la'asar wanda ya taho sallah ya taho yanzu bayan an gama la'asar duk wanda ya zo ne yayo alwala ce da gida ne ya tattako ya taho masallaci to shi bakon Allah na ya kawo ma Allah ziyara kuma Allah wajibi na ga wanda aka kawo ma ziyara ya karrama wanda ya kai mai ziyara saboda haka ya san abubuwan da ya kai yanzu cikin bakuntaka Allah yake ka san maganganun da kaka yi ka san ayyukan da kake bakon kuma Allah kake kamar da je ana tawa alhazai wa'azi cewa bakin Allah suke su daina kaza su daina kaza su daina kaza to kai ma ka daina kaza ka daina kaza har sai tahiyyar nan da kai zuwa masallaci sai ka barta sai ka koma gida ka walwale ta sannan in ma wata magana ka kaso kai kai amma yanzu bakon Allah kake ga kafa inda yake bako ne kake to kakka nuna abin da bai da kyawu ya eh, abin da duk kasan yana da kyau gurgurun iyawarka rawahu rawahu dabrani bil kabiri dabrani ya rawaito shi cikin mu'jam al kabiri bi isnadaini da sanadi guda biyu ma jayyid sanadi guda mai kyau ne warawal bayhaqi na hawa bayhaqi ya rawaito irin wannan hadisi mawqufan ala asabi rasulullah mawqufi ga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi sanadin sahihin da sanadi sahihi to waɗanga duka hadisai da muka karanta falala ce da daraja ta zuwa masallaci falala ce da daraja ta zuwa masallaci musulmi ku lura mu musulmi muna da abubuwa da yawa sakin suna mun kai shi yasa mun ka samu kama cikin matsala in an tsere maka nan kana iya tarbo idan ka yi can ka kwaso abin da ka kwaso ga hanyoyi nan yanzu da mun ka ambata su ko na wanke kayan nan da ka kwaso da can to amma kwasa ɗaya ka kai ce kuma baka wankewa kullum kwasa ɗaya ka kai baka wankewa ta Allah kai muka roƙo ka daidaita mu ga abin da duk kaka so kana da da shi ka kyauta halayen mu ka kyautace mu ka kyautace aƙidanmu ka gafarta zanubbanmu ka ƙara mana imani da lahiya ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah. Sahi mu yi wa annabin masalati sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.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 Ya بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله منا روقونك الله كغفرتا منا الله كغفرتا منا الله كغفرتا منا دكان ذنوبم الله ka منا mana. Allah ka ƙara mana lahiya, Allah ka ƙara mana ayyukan alheri, Allah ka ƙara mana imani da ilimi, Allah ka ƙara mana imani da tsaronka, Allah ka kare mu, Allah ka kiyaye mu, laila wa nahara Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka karfafa mu Allah ka girmama mu Allah ka darajanta mu Allah ka karrama mu ka towa mana asiri nan duniya da lahira ka hishe mu kunya duniya da lahira ka kare mu daga dariyar makiyan mu duniya da lahira Allah ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu uwayen mu Allah ka gafarta musu Allah ka gafarta musu dukkan zunubansu Allah ka gafarta mu uwayen su Allah ka gafarta kakanninsu da yannansu da kannansu ka shirya mana iyalinmu ka sa musu albarka ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka shirya mana ɗiya da zuriya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu mun roƙe ka Allah bai asma'ika lausana bi ismika al'azam warewa ni kala akbar Allah ka shirya mana su ka tsare mana su Allah ka shirya mana su ka kare mana su Allah ka shirya mana su ka warkar mana da su daga dukkan ciruta Allah ka shirya mana su ka sa masu albarka Allah ka gafarta mana Allah ka yahi mana da mu da suwa Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri Allah ga ɗaya nan da iyali da zuriya mun baka riko Allah ka rika mana su Allah mun baka hako Allah ka wake mana su Allah mun baka tsaro Allah ka tsare mana su kai muka ba kariya da tsaron su Allah ka kare mana su ko muna nan ko ba mu nan mun baka ajiye su Allah ka ajiye mana su inda duk suka hita ka raka su da kanka kai muka ba ajiye su ya rabbal alamin saboda darajar sunayenka ka tusaya mana domin baka walakantar da ajiya wadda aka baka to mun baka ajiye su Allah ka ajiye mana Allah ka sa musu albarka kuma ka mai da su ga karatu da ka. duk wani abu wanda yake shagalta su ga addininka don albarka sunayenka ka raba su da shi saboda darajar sunayenka ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka ka ƙara musu basira ka ƙara musu hazaƙa ka ƙara musu zalaƙa ka ƙara musu fahimta ka ƙara musu kariya da tsaronka da mu da su ka sa aljanna makomanmu in kiyama ta yi Allah ka kare mu daga sharrin maza da sharrin mata Allah ka kare mu daga sharrin mutane da sharrin aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka ba mu aljanna firdaus ala Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka Allah ka kare mu daga dukkan azabobinka da mu da uwaye da ɗaya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki ɗaya najeriya ko allah ka zaunar da ita lahiya allah ka haɗa kan najeriya ka haɗa kan 'yan najeriya mahukuntan tarayyar najeriya allah ka shirya su ka daidaita su ga hanyarka allah ka gafarta mana ka kare mana darajar sunayenka ka kare su allah ka zaunar da arewa lahiya allah ka gusar da hitina da tashin hankali ka gusar da tsoro da hirgita Allah ka hada ka arewa ka haɗa ka yan arewa Allah ka shirya shugabanninta ka aza su ga hanya Allah ka ya mana ka ansa mana addu'a ya Allah ka kare maka kare mu, ya Allah ka kare maka kare jiham jihannan ta mu Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka kara mata kwanciyar hankali da natsuwa ka kara mata ci gaba mai amfani saboda albarkar sunayenka ka shirya maka shirya mahukunta wannan jiha ta mu Allah ka haɗa kan muka haɗa kan wannan jiha tamu Allah ka shirya muka shirya mahukuntan wannan jiha tamu da mu da su ka kare mu daga sharori ko waɗanne iri Allah ka amintar da ƙauyukanmu Allah ka amintar da biranenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare ɗiya ka kare iyali ka kare zuriya ya Allah ka kare mu ka kare makarantun namu ka kare mu ka kare masallatayen wuraren zaman mu ka kare mu wuraren ayyukan mu ka kare mu wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tayoyin mu ka kare mu inda duk muka yi Allah ka ba mu kariya da tsaronka Allah ka sa aljanna komo mu in kiyama ta yi ka taimaka mana Allah ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammadu sallallahu alaihi